أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta alhamis wanda yau na ashirin da hudu ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma ya dubi da biyu ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na alhamis a daidai irin wannan lokaci muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da waɗannan darussa kamar yadda aka tsara aka saba kuma darasinmu na farko shine littafin a risalatun fi dima'u tabi'iyya bisa wato ɗan can bayani akan jini ladabi a ga mata wallafar marigayi Sheikh Muhammad bin Salih al Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun fara hawalul mustahada wato halaye na mace mai istihada wanda hakan ya kai mu har ya zuwa shafi na hamsin da uku bayan malam ya yi bayani akan halinta na ainihin wato farko shine matar da take da kwanakin haila sananne da ta sani yake zuwa mata da adadin kwanakin da take yi za mu tashi a hali na biyu wanda shine malam yake cewa Allah ya kuna laha haidun ma'alumun ƙablar istihada wanda akwai wata sai tambaya a wancan sati ma hannu ke cewa shine darasin ma'aiko yawa saboda Malam ya ce ita wannan hali na biyu shine ya zamanto mace wato ba ta da wani lokaci sananne a wurinta wanda take yin al'ada gabanin zuwan jinin istihada wato gabanin zuwan jinin ciwon ba ta da wani sanannen lokaci da ta sani wanda take yin haila a cikinsa bi an takuna al-istihadatu mustamirratan biha min awwali ma ra'at dam cewa wannan jini da istihada zai zama yana ta tafiya ne tare da ita tana ta ganin shi tana ta ganin shi daga lokacin da ta fara ganin wannan jini yace min awwali amriha tun daga farkon al'amarinta to kuma ita ba ta iya tantancewa Allah yace to irin wannan fa hadhihi ta'malu bitamyizi ita wannan dole ne ta yi aiki da tamyizi ne tamyizi tamyizi ne bambancewa lura ta sa ido ta lura da wasu abubuwa da wasu alamu dan ta bambanta zare da abawa ta bambance jinin al'ada ta iya bambance jini na ciwo dole ne ce amfani da wannan fa yakunu haiduha ma tamayyaza bi sawadi sai ya zamanto jinin da za ta ɗauka shi ne jinin hailata shi ne jinin da yake ɗanta da baki aw ghilzatin ko kauri aw ihatin ko kuma bashi bashi shi ne odin kenan an gane ko wanda yasbutu lahu ahkamul hudi idan ta irin jinin ya koma gurɓatacce a haka a lokacin da take istihada to dukkan hukunce-hukuncen haila ya tabbata akan wannan jinin daidai lokacin da take wannan jinin to shi zai hau kanta sai ta tsaya kawai ta daina sallah sai kawai ta daina azumi in azumi ta riga ta ɗauka ya kai ana fahimta in ta lura jinin tunda yana ta zuwa mata da jinin na shi istihada so kuma ba ta da wani takamaiman lokacin take yi ta gane to da ta ga jini ya canza ya koma wani kala to shi kenan haila ne ya zo yanzu ana fahimta yana cikin haila malam ya ce wa ma'adahu wanda kuma ba shi bane ba ba wancan ɗin bane mai bashin ba ba mai kaurin ba ba wanda yake da baki-baki ba ya ce to duk wanda ba shi ba to istihabatun zai zama shi ne jini istihaba wanda ba zai hana ta sallarta ba zai hana ta azumin ta da sauran ibadojin da take yi shi kuma wannan jini idan ta ganshi za ta ga jajazir ne shi kuma ya subutu lahu ahkamul istihada dukkan wasu hukunce-hukunce na istihada zai tabbata akan wannan jini misalu zalika da misali akan haka malam yake cewa imra'atun ra'at ad-dama fi awwal ma ra'atuhu mace ce kawai ta ga jini a farkon lokacin da ta fara ganin jini har kawai sai ta ga jini ya zo mata kuma dama ita ba ta da lokaci sananne kawai daga jini ya zo to ta ga wannan jini wasu alaiha jinin ya ci gaba da ɓuɓɓugowa tare da ita lakin tarahu ta ayyamin aswada kuma za gan shi ne a kwana goma baki wa baki shahar ahmar amma saura kwanakin guke watan wato tana ganin shi jajazir ma'ana sai ta kwana goma ta gan shi baki ne jinin kuma yana da wannan siffofi da aka ambata sauran kwanaki ashirin na kwanakin wata kuma jajajen kake ganin sa an fahimta malai ya ce tarahu asharata ayyamin ghalizan tana ganin shi da kauri a kwanaki goma wa hafi shahari raqiqan sauran watanni ko sauran kwanaki kuma kwana ashirin shi ko mai laushi ma'ana ba mai kauri ba ruwa-ruwa au tarahu asharata ayyamin lahu ra'iha ko kuma tana ganin su a kwanaki goman yana da odo mana yana da bashi an gane ko wato ra'ihatul haidi wa baqi shahri amma sauran kwanakin watan kuwa tana ganin sa la ra'ihata lahu ba da kwanaki ba da ainihin wato wani ba da odo alai ce to a wannan lokaci haiduha huwa aswadu fi dikali hailanta shi ne bakin injinin a cikin misalin nan da aka bada ana fahimta dukkan jinin da take gani wanda yake gurbatacce to shi ne hailanta a cikin wannan misali fil misali al-awwal cikin wannan misali na farko da mala yake badawa wal ghalid fil misali al sannan kuma har yanzu dai shi ne hailan nata wato wannan jini kauri da ta gani a misali da biyu dan ya bada misalan ne duka a jere dan wata za ta iya ganin misali ɗin kila ta ji wari kawai kila wata ta ji kauri kila wata ta gan shi kawai ya zamanto gurɓatacce duk wanda ta gani kawai a cikin misalan duk misalai ne na jinin haila ina fata muna fahimta saboda haka sai ce a misali biyu shine jinin halakki wa zurra'iha sannan kuma in ta ji warinsa ne ya canza yana da wani gashi to shi ne dai jinin highland cikin misalin salis a cikin misali na uku mai bada ake ya fara su yanzu yanzu a cikin na'ai ana fahimta wa ma a ta zalika fa huwa istihadatun duk abinda ba irin wannan jinin bane babu kanshi ko wari za mu ce da saboda shi ba za a ce wari kai tsaye ba bashi yake yi ana fahimta babu wannan bashin sannan babu kauri sannan babu baki ba su ne sufofi guda uku ba sai ta gan shi jajazir wannan jajazir ɗin ta gani mala yake cewa fa huwa istihadatun wannan shi ne jinin haila shi jajazir ɗin idan mutum ya zo shi shine istihada ba shi wato kamar mutum ya ji ciwo ne ko ya yanke in mutum ya yanke kamar kuma ta da kuke ta'ammuli galibi da wuka a sauran aikace aikacen ku na gida yau da kullum da yanka albasa ko wani abu sai Allah kyau ta aka yanke wannan jinin da kuke ganin yana zuba a hannu za ku ga jini ne jajazir sosai yana ta zuba jini ne na jikin mutum to shi jinin istihaba irin wannan jinin ne an fahimta shi ko jinin haila za ku ga jini ne gurɓatacce yana da gurɓata a jikinsa ya fi karkatuwa zuwa ga baki an fahimta ko kamar irin ruwan kurji haka ko wani abu amma haka dai yana da bambanci da wancan normal jini da aka sani shi abin da malam yake magana a kai ya ce liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama liƙaunin binci abi hubaysh saboda fadar annabi ga nana fatima diyar abi hubaysh yace mata idza kana damul haydati idan jinin haila ya zo miki fa innahu damun aswad zaki ganshi yu'rafu ana iya gane shi ana gane shi fa idza kana zalika idan irin wannan jinin ya zo fa amsiki anis salati to ki daina yin sallah dakatar da sallah fa idza kana al idan kuma ɗaya jinin ne wanda ba wannan din ba bakin ba an fahimta to fa tawaddi ki alwala wa salli ki sallanki fa inna ma huwa irqan domin hakan wato jijiya ce kawai ma'ana jinin istihada jijiya ce ma'ana jinin istihada ne yake ainihin wato damunki ina fata muna fahimta rawahu abu dawud wa nisa'i imam abu dawuda da imamun nisa'i ne suka ruwaito hadisin wasahahu ibn hibban wal hakim hakanan ibn hibban da ainihin wato imam hakim sun ruwaito sun inganta hadisin malam ya ce wa hadal hadithu wannan hadisi wa in kana fi sanadihi wa matanihi nazarun ko da dai cewa a cikin isnadin hadisin da matanin hadisin akwai abin dubawa an gane wannan ko an gane ko ya ce ah, shi hadisin asali ku gane cewa imamul albani ma ya inganta hadisin amma dai amana ta ilimi yake cewa akwai abin lura to faqad amila bihi ahlul ilmi rahimahumullah malamai masu ilimi sun yi aiki da hadisin ba shi da wani matsalar aiki da shi wa aula min raddiha ila adatu galibi galibin kuma yin haka din shi ya fi cancanta sama da amai da irin wannan mata zuwa ga al'ada ta galibin mata ina fata muna fahimta ban sani ba kun gane maganan malam ba a fahimta ba ba fahimta ba ana so a fahimta to a saurara da kyau yanzu wannan misalin da malam ya bayar na farko misali ne mai sauki kun fahimce shi cewa yanzu ga mace bata san lokacin da take al'ada ba kuma jinin istihama ya zo mata ba ta kiyaye lokacin domin abin da ke faruwa shine Ajiyar irin wannan matar ita tana al'ada ba wai ba ta al'ada ba kun fahimta amma ba ta gane yanzu to da ya zo mata wannan farkon wata ne ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata ita dai kawai in ta ga jini kawai ta ga jini ta daina sallah ya dauke ta yi wanka haka take ta yi shikenan kawai sai kuma ta jini ya zo mata na istihada jaja jinin ciwo ya same ta to kuma ba ta san wancan ba ba ta iya bambance shi ina fata muna fahimta shine sai malam yayi magana a wannan na yanzu da yake magana na farko na gaban mu yace za ta yi amfani da ɗayan waɗannan hanyoyin na tamyizi guda uku ko dai ta gansu dukansu ko kuma ta ga ɗaya daga ciki akwai yiwuwan ta ga baki kawai akwai yiwuwan ta ga ainihin wato ya zama yana da bashi kadai akwai yiwuwan kuma ta bi cewa yana da kauri ina fata muna fahimta akwai yiwuwan ta ga su dukkan su gaba ɗaya ko ta biyu a ciki duk lokacin da mace irin wannan ta irin wannan ɗabi'a a tare da ita wannan jinin da ke jikinta to sai ta daina sallah wannan jinin shine na hailarta yanzu lokacin hailarta ne idan ya daina babu wannan sai jinin ya zama jajazir so za ta yi wanka ta ci gaba da ibadojin ta zubi istihada ne tana neman magani ana fahimta kuma mala ya buga misali akan kowane ɗaya a ciki ya ce shine jini shine kauri shine baki duk a waɗannan misalai da ya bada ina fata muna fahimta sai yake cewa shi hadisin sanadinsa da matanin hadisin kansa akwai abin dubawa amma duk da aka kalli malamai su inganta hadisin imam abu ya rawaito aka imam nisa'i da kuma imam al-hakim duk sun rawaito shi a cikin musaddaq kansa sannan imam al-albani kamar yadda na faɗa ya inganta hadisin ba ne mai matsala ba wai da'ifi bane ko kaza a ce, dai da mace akan wannan hukuncin na ta lura da yanayin jinin ta hanyar nan kwaya uku da aka faɗa to ya fi akan a mai da ita ke aiki da al'adan galibin mata ina fata muna fahimta a nan shi lokaci ba ku fahimta ba da yake nufi a nan galibin mata muka yi karatu cewa suna al'ada kwana nan ku tuna? ah? ha ya nike ta jin ana ta sabani ne na? galibi nike nufi galibin mata kwana nan suke al'ada kwana shida zuwa sati ta? banjuwa ku saurara a cewa ne kowa ta faɗin lokacin da take al'adanta ba ku kamar kuna faɗin naku ne a ina so ne ku galibi akwai abin da zai zo ya zamanto cewa galibin maza kaza ne ba na cikinsu amma su ne galibi ko kuma galibi ne kila ni ma ina ciki ake faɗin haka amma ina nufin sai kin faɗa naki ba ki ci a ke kaza a menene galibin abin da kwanakin da mata suke al'ada kawai shine tambayar da ne wannan fa ba ansa ba ce an ɗaya kawai za a faɗa kwana shida to yanzu ana fahimta idan aka ce mata shin da ba ta iya ganewa aka ce a cikin kwana talatin ta ɗebe kwana shida ta daina sallah a ciki saboda galibin mata haka suke yi kwana ashirin da hudu ta rika ibada to wannan ba tsaye ba ne ba kan dubaki ba ne wancan ta farkon ya fi mata maslaha shi ne abin da malam yake magana akan a maida ta ta yi aiki da hukuncin galibin mata kun fahimta domin wancan ba tabbas tana iya ma lokacin da take sallan kuma lokacin jinin shi ne al'ada wancan kuma da ta ɗebe dan tana da dama yin ɗebewa za ta yi ta ɗebe a farko ko ta ɗebe a ƙarshe a ce ɗebe su a ƙarshe kwana shidan nan kun fahimta kuwa ce ta ɗebe a farko kuwa ce ta ɗebe a tsakiya duk wani aiki ne za a sata kuma za ka rikice amma kawai kula da jinin ai a jikin ke ke fitowa ko ba haka bane kina zuwa ban daki kina wanke jikinki kikan je ki fitsari kikan yi wanka za ki rika lura ki gani wannan jinin na gan shi jiya jajazar ne yanzu yadda zo na ga ya canza na jiya to kun ga kenan al'adar ce kila ma kin ji wannan bashin kila ma kin gan shi baki ne shi kenan sai ki gyara jikin ki kawai ki zo ki zauna baki a sallah ina al'ada bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kuma sai kika ya canza ya koma ja kenan ki yi wanka sai ki ci gaba kawai ki lura da kalan jinin kawai shikenan da ɗaya daga cikin nan alamomin guda nawa guda uku da malai ambata ne wannan ya a akan wancan shine abin da malam yake nufi yake cewa fa amila bihi ahlul ilmi ce malamai ma'abuta ilimi sun yi aiki da wannan hadisi Allah ya ji kansu da rahama sannan sai ce wa huwa aula min raddiha shi ya fi cancanta akan aqida ta ita irin wannan mata ila adati galibin nisa'i akan al'adan galibin mata kun fahimta yanzu gane sosai alhalatu salisa halin mai istihada na uku shine yace Allah ya kuna laha haddun ma'lum ya zama ba ta da haila sananne kamar wannan ta dazu sannan wala tumayyizu salihun ba ta da bambancewa mai kyau mana ba ta zaune wani ingantaccen ba ta iya gane ka ni da wannan abin jini fara gani ba a ce mata wannan baki da wannan jihar da wallahi ne ba ban gane ba ana ta ki kalla wannan mana ya da iya gane ku sa ku irin wannan mutanen da su ba sa iya bambance abu an fahimta akwai zai yi wannan mace ba ta iya bambance abu tamyizi ba za ta iya ba su an fahimta shi ne tamyizun salih ba ta iya yin takamaimai ko ta yi bambancewa ne kyau an ta kuna al mustamirra ya zama hailan na da wato istihadan nata ya ci gaba mai awwali ma a cikin tun daga farkon lokacin ta ga jini wa ha ala sifatin wahida kuma jinin nata duka iri ɗaya ne duka za ta yi bambancewa ya ce an ala sifatin ba ko kuma da wani yanayi shi dai ba jaja kun ba kuma sannan shi ba baki ba kuma wani wari a tare da shi balle ta ce kaza kuma shi din ne yake ta towa a haka kun ga ta riga ta rude wato wani yanayi da zai sa ta iftirabi rikicewa rikitaccen yanayi la yumkinu an takuna haidan wanda shi din bai yiwa a ce haila ne fa hadhihi ta'malu bi adati ghalibin nisa to ita irin wannan dole ne ta amfani da al'adan galibin mata ana fahimta wa yakuna haiduha sittata ayyamin sai zamanto al'adarta kwana shida ne kuna fahimta hausa a ta ayyami ko kwana nawa akwai ba a faɗi biyu ba an fahimta ba a faɗi nawa ba shi sa ce kar ku faɗa min kwanaki da kuke al'ada ku faɗi kwanaki da galibin mata suke al'ada ina fata muna fahimta da san kwanakin da al'ada kuma ƙasa da waɗannan kwanakan ne da aka ambata ki baki da matsala idan irin wannan ya faru kuma kin sani misali idan ma baki sani ba misali da abin da za a yi amfani da shi don kuma kwata-kwata ba ke bambancewa to gashi yanzu ana faɗin hukuncin wanda ba sa iya bambancewa to za ta yi amfani da waɗannan kwanaki kwana shida ko kwana bakwai min kulle shaharin kowane wata ya fi a awalil mudda wanda zai fara daga farkon kwana lati ra'at fi haddam daga lokacin da ta fara yin wannan jinin lokacin za ta fara lissafi wa ma adahu wanda ba wannan kwana shidan ba ko kwana bakwai in ta cire su istihada ya zama jinin istihada ina fata muna fahimta misalu zalika misalin haka shine an turaddam wato an taraddam jini awwal ma tarahu fil khamis min shahrin ta ganshi a farkon wata mana biyar ga wata wa yastamiru alaiha min ghairi an yakuna fihi tamyizun ci gaba da tahowa wannan jinin ba tare da akwai wani bambanci tsakanin jinin ba wato tamyizun salih wani abu mai kyau da za ta iya bambancewa lil haidi la launin ba wai a kalan shi ba wala gairihi ba wani abun daban ma'ana kamar warin ko bukin ko wani abu da ake magana a kai an gane ko to fa yakunu haiduha min kulli shahrin sittata ayyamin aw sab'a sai ya zaman tun ita al'adar ta a kowane wata kwana shida ko kwana bakwai tabtadi min al-yawmil khamis min kulli shahr wanda za ta fara lissafin daga kwana na biyar akan kowane wata ma'ana akan biyar ga wata din da ya zo mata din akan kowane wata an fahimta li hamnatu binti jahash saboda hadisin hamnatu binti jahash ita ma Allah ya kara maka yadda annaha qalat ya aisha ko ya rasulullah afwan ta ce ya annabin Allah inni ustihadu haidatan kabiratan shadida na kasance ina yin istihada mai tsanani an gane ko kuma ina zubar da jini mai yawa alamma ko fa ma tara fiha ya kake gani akan wannan al'amari qad mana'atni as-salata was-siyama domin ta hana ni yin sallah da azumi wannan jini da ke ta zuba fa kala sai annabi ke ce mata an utu laki ma'ana zan siffanta miki yadda zaki yi sai a sifflikil istimal zan fada miki ya zaki yi alkursafu wato ki yi amfani da tsumma wato ko kuma abuja da yake ce ma kursuf an fahimta amfani da shi wa huwa alqulu shi da auduga tad'inahu ala alfarji zaki sanya shi a wurin alƙura hu ya zuhibu ko zuhibu dama domin yana tafiyar da ainihin wato jini qalat sai take cewa huwa aktharu min zalika sai ta ce ai jinin da ke zuba a jikina ya fi karfin ƙasa masa wannan abubuwan kararowa kawai ke yi an gane ko wafihi ya zo ciki kuma a hadisin ya ce mata inna ma hadha rakbutun min rakbutish shekwan wannan jini na istihada zungura ne daga cikin zunguran da shaɗin yake wa bayan Allah ta hayyazi saboda haka kawai ki zama mai al'ada ki zama ke kina jinin haila ne fi sittati ayyamin kwanaki shida aw sab'ata ayyamin ko kuma kwana bakwai kun ga shine mahallin shahid fi ilmin ta'ala a cikin ilimin Allah ma'ana ki yi abin kawai ki zaba da kanki kawai Allah ne ya san daidai kin ɗibe shida ko kin bakwai a cikin wata ina fata ana fahimta an gashi ko shi ne na fi ilmin la sun maghtasili daga baya kuma shi kenan sai ki wanka hatta izara ra'at ko hatta izara idza ra'aiti annaki hurki. sai kin yi cewa to kin samu tsarki yanzu kin yi kwana shidan kuka? fara bakwai wasu taifanti ko wasu taifanti kin samu yaqini to fa arba'an ki salla ainihin wato arba'an wa ishirina kwana 24 au salasan wa ishirina ko kwana 23 lailatan a cikin wato waɗannan dalar. kiki kin kibi kwana shida sai ki kwana ashirin da kuke kina sallah idan kin kibi kwana bakwai sai ki kwana ashirin da kuke kina sallah ana fahimta shine abin da yake magana a kai gwargwada abin da kika ɗebe gwargwadon kwanakin da zaki suka saura an fahimta saura ka wa ayyama hada duka kwanakin ta yin da dararan basumi kuma ki azumin ki an gane ko har yace al rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahahu shi wannan hadisi imam abu dawuda imam tirmidhi suka ruwaito hadisin kuma su inganta hadisin wa nuqila an ahmad annahu sahahahu amma na dauto imam ahmad shi ma ya inganta hadisin wa an al-bukhari daga wani imam al-bukhari annahu hasalahu cewa imam al-bukhari ya sa hadisin a matsayin mai hasan wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam maganar annabi alaihi salatu wa wassalam ya ce sittata a aw ba'a, wato kwana shida ko kwana bakwai din nan ke laisa litakhyiri ba wai ya ba ta zaɓi ba ne, ba zaɓi aka bata ba a nan gurin ku gane wannan an fahimta wa inna ma huwa lil ijtihadi ina fata muna fahimta za ta yi ijtihadi ne ina fata muna fahimta ijtihadi shine ta kokari ta gano kwanakin nata da adadin abin da yake tun da ba ta sani ba a halin naki sai ya zama to ya fada ko a kwana shida ko a kwana bakwai ba ko kai tsaye yanzu na zaɓi shida ko na zaɓi bakwai kawai shi ke nan sai shi na sallah a kwana bakwai ba zaɓi aka baki ba ta so ki duba da kanki ki hali ya ce fatan buru fi ma huwa aqrabu ila hali ko sai ta duba ta menene ya fi dacewa da ya yayi daidai da kwana shida take ko yayi daidai da kwana bakwai take za ta fara cikin ta mimman yushabihuha daga cikin galibin mata da suka yanayi irin ta misali na rura da kwata wancan ai tana da jiki ta kwana biyu take ni ma kwana biyar abincin mu iri ɗaya gon mu ɗaya dama tana cin tuwo ni ma ina cin tuwo misali aiki ce ana lura da hajiya wancan ai tana da kiba ni ma tun tana da kiba zan yi amma ita kuma a cikin ganye take tana cin kaji da tawisu abubuwa ba mamaki ba irin lissafin da zaki bane ko wacce ai shiriruwa ce ko wacce ai kaza a za ki lura dai da wasu abubuwa da kuka samu kamanceceniya da galibin wasu mata kiki makonci wannan mene hukuncin ina fata muna fahimta da waɗanda suka yi daidai da ke a wajen halitta yanayin jiki kun ka yi magana halitta kila wajen tsawo ko gajarta ko sirantaka ko ƙiba sannan bayan kilkatan bai yi ƙwalibu ha nan. sannan kuna daidai wuraren shekaru ila shekarun ku zai yi misali an gane kuma ga yadda take wa ruhman kila ma akwai dangantaka wa Allah familin ku ce ita Da ko kuna da wani dangantaka ko kun hada ma dama kakanni kuma wacce ga yanayin mu ita sai ki tambaye ta na nawa kike yi kana sai ki lissafi irin nata ana fahimta me yasa mala ya kawo ruhum a gurin saboda yana da tasiri innal irqa mene da tsara so yana bin jini ina fata ana fahimta za ku yi samu waɗansu su al'adarsu a familinsu gaba ɗaya kwana bakwai bakwai suke duk wadda ta zo da uwarsu da kakarsu da kowa da kowa sun gado kwana bakwai bakwai wasu kuma su gado kwana uku uku wasu su gado kwana biyar biyar wasu su gado akwai da su gado kwana ɗaɗɗaya ko da za ta zo kata al'ada sai bayan wata uku uku take al'ada in kika bincika sai kika ai kakarta da aika kakarta ta da gwalgwal wancan ita ma ai wata uku uku take kun ga yanayin wandilin haka irin wannan da shi sai a duba sai a auna sai a lissafa da su a kiyasi da waɗanda suke wannan ainihin family ina fata muna fahimci shi ma iyar ne yace wa fima huwa aqrabu lil hayd min jinha abin da yake zai zama shi yafi kusa da al'adun a cikin kwanakin na wannan jinin nata wa hawi zalika min al itibarati da sauran makamantan abubuwa da mutum zai iya dubawa ta lura shi kamar yadda na faɗa kila yanayin cima da ake yi shi ma yana da tasiri yace an kuna haka ne a fa in kana ko E. fa in kana al-aqrab an sittata idan ya zama wanda ya fi kusa ita yafi dacewa da ita ta sanya da adam kwana shida ne to ja'alatu sittata sai ta sanya shi kwana shida wa in kana al an an yakuna sab'atan idan abin da yafi daidai ta sa abun kwana bakwai ne ja'alatu sab'atan sai ta sanya shi kwana bakwai din Allah ta kira ya datar da mu an gane karatun an gane kun tabbata to sai littafin mu na biyu littafin fannin ta'amul bainar zaujai wato fanni da ke bayani akan mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi Muhammad Siddiq al Allah ya ji kansa da rahama Za mu tashi a shafi na 36 ko malam ce i'dil baina zaujatika dan yanzu ana magana ne ga mijin da ke da mace sama da ɗaya ana fahimta waɗanda suke da mata sama da mai sama da ɗaya ana magidanci ya yi adalci tsakanin matansa malam ya ce al'adulu misbahu sa'adatu fil haya shi adalci wata fitila ce ta jin daɗi a rayuwa ana fahimta wa nurun yudhi'u ko yudhi'u lil usrati wato kuma haske ne shi adalcin nan wanda yake haska wa iyali bil ilfa ta hanyar soyayya ya haska musu iyali wato ya haska musu soyayya da sabo والتماسك والتسامح riko da juna da yafiya wato riko ba irin na riko a zuciya ba fa ana ka rike dan uwanka da kyau qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fankihu ma qaba lakum minan nisa'i batna wa thulatha wa ruba ku auri abin da yayi muku daɗi. abin da ranku yayi muku sukari daga cikin mata ku aura duk biyu an gane ku? ana nufin ku jama'a maza ku aure guda biyu ko kuma ku aure uku uku ko ku aure hurhudu an gane ku? amma ba a zo a yi lissafi a ce za a wara mace sama da hudu duk wanda ya faɗa muku wannan to bai san larabci ba ya faɗa son zuciyarsa ne da abin da in ana so a yi abu na kirge ba a cewa masna an fahimta da ana so a aure bibbiyu ne da uku uku sai a ce isnaini isnain ko isnan isnan ko salasa salasa haka za a faɗa amma sai aka ce salas kawai an fahimta sai aka ce masna aka ce ruba ba a ce arba'atan ba ya ka ce arba'atan to an kirge abin amma wannan ana gana ne da mu gaba daya an fahimta Allah ce fa in khiftum Allah ta adilu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahida to kwara kwaya daya ita kwaya daya ma an ku za ku yi adalci ba kanka aure ta an gane ko eh ai ta cewa matsoraci ka yin aure gauro ko tuzuru ka fi a hakan in ka san adalci za ta mata ba kanka aure ta ana fahimta kar a matsa in dai mutum ya san ba zai adalci ba kai da aura ɗayan ma shi kan shi rashin auren adalci ne ana fahimta in dai ba zai adalci ba a kwaya ɗayan to kare auren shi ma adalci ne ya zauna haka nan ta zurin shi kuma ya kame kansa an gane ku amma ka aure ƙwaya ɗaya kuma kana zalunta ta ita ma to ina adalci yake ka ka aure biyu za ka yi adalci ba Allah shiryar da ni malam ya ce wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya duna ko ya hudduna ne wannan rubutun ya hudduna alal adli baina zawjati abin da yake cewa lokacin da yake zaburar da maza yana kwaitar da mu akan yin adalci tsakanin mata Allah ya ce man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata biyu yamilu ma'a ma alal ukhra yana karkatuwa ya bar ɗayan zuwa ga ɗayar Mana ya karkace zuwa ga ɗaya an kyala ɗaya ya ce to ja a yau malkiyamati wa ahadu shiƙaihi saƙin zai zo ranar tashin alkiyama ɗaya daga cikin ɓangarorin jikinsa ya shanye ina fata ana fahimta ya shanye Allah ya kire mu wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu baina nisa'ihi annabi ya kasance yakan yi rabo a tsakanin matansa ya raba musu wani abu a ya adilu sai adalci ya raba ma wannan kowa kwaya biyu ne wannan kowa ta samu kwaya biyar biyar ne goma goma ne ashirin ashirin ne haka yake rabo tsakanin matan tufafi ne a tamfa a tamfa leshi leshi an fahimta takalmi takalmi dan kwali dan kwali komi a agogo waya waya ko ba haka bane duka ya musu ya yi musu adalci an fahimta shikenan da yawan nan adalcin an fahimta idan ya kammala kaso ya ba kowa ta, sai ya ce Allahumma hadha fi'li fi ma amliku ya Allah wannan shine abin da nayi na aikata cikin abin da nake da ikon yi mana ina da ikon wannan kai da na siyo guda goma matan nan nawa guda biyu na ba kowa biyar biyar ina da ikon yi haka nayi haka ya Allah kafafin nan na ɗan kama kowa a tamfa na ɗan kama kowa laishi gwargwadon dai abin da ta mutum ya fi to ya yi adalci ya Allah na yi adalci cikin abin da zan iya yi wala ta lumni fi ma tamliku kada ka kama ni ya Allah kar ka zarge ni cikin abin da kai kake da iko da shi ka mallaki wannan abin wala amliku ni ban mallake shi ba ne wannan zuciya wajen so zuciyarka baka isa ka sarrafa ta ka ce sai ta so wannan ɗari ba wanda ba ta so ta ɗari an fahimta kila za ka samu wannan kana son wannan kuma hamsin ne ba wai ba ka san ta bane fa a san na waccan ya fi yawa menene kuma zai sa sanya ya wannan kuma ya rage naki ne ki tsakaninki da mijinki kila kyautata masa ne kila bin umarninsa yin da'a da biyayya da wasu abubuwa dai wanda za su isa zuciya ta so wadda take mu'amala da ita ko da wani lokaci ina fata muna fahimta kila kin fito ne shi zai zai fitanki ita zuciya da nuna so da kauna ɗan adam ba zai iya adalci a kan ba ina fata muna fahimta amma abin da yake na zahiri wajen nafaka wajen kwanaki dole ne a raba daidai kamar raba kwana kwana biyu ne to sai ka yi kwana biyu sati sati ne sati sati idan mace ta bayar da kwanaki da ba laifi bane wannan ya halatta namiji ya karba shi ma kamar yadda an ba annabi kuma annabi ya karba ina ba ta muna fahimta amma ka zo nan kana kwana biyu can fuje kana kwana ɗaya haka kawai saboda zalunci ko ka tafi wani kwanaki wasu kwatunuka a sati ko sai ka yi watanni nan ka dawo nan a ita ba san namiji ya zama tuwa ka duk yi adalci annabi kwana ɗaya yake wa matansa sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya yake matansa guda tara kowace kwana ɗaya kowace kwana ɗaya har yana sa da ya bar duniya haka yake zuwa ɗaki ɗaki yana jinya ciwon ya tsanani ne ya nemi izinin matansa izini kun ji ba wai yayi da kansa bane ya nemi izinin su su yadda yayi mene yayi jinya a ɗakin na Aisha kuma malamai sun yi maganganu da me yasa ya fi yayi jinya a ɗakin na Aisha na farko ba wai dan ya fifita ta akan saura ba saboda ɗakin ta yana dabba masallaci ina fata muna fahimta in za shi masallacin ya fi sauki ya shige ba sai yi tafiya mai nisa ba sannan akwai kuma san ta din yana jin daɗi ya kasance tare da ita ba kuma dan bai sauran matansa ba an fahimta kuma matansa duka suka fahimci halin da ke ciki suka amince shikenan wani ya nuna in za ka yi wani abu irin wannan a matsayinka na magidanci ka nemi izinin wane matarka kuma kuma idan kin ga babu wani matsala za ki yi mijinki ba dai ba ba wai raini bane an mai da ke baya bane Bashi shi yi jinya a ɗakin amaryarsa misali ko uwar gidansa an gane ko kina amarya abu shi tunda abin da yake so kenan zai fi jin daɗi ko ya fi sauki kila an fi zuwa za a zo rika duba shi kila akwai wuri da zai zauna ya dinyan ba tare da in a wurin ki ne akwai takuruwa da sauransu ko kuma ke din nauyi ya miki yawa idan wurin ki ne zai takura miki kila kuna zaune da mahaifiyarki ne ma ki a gidan ki ko babanki ko wani naki nan kuma ɗaya wurin shi ba kowa duk akwai abin da za ku iya kallo ne ina so nuna miki ke in kin yi hakan ba laifi kika yi ba shi ma in yayi ne ma a mai hakan ba wai yayi laifi ba ina fata muna fahimta malai yake cewa ma kana yamliku hun biyu sallallahu alaihi wasallam abin da annabi alaihi salatu wasallam yake da iko akan sahuwal ata'u wato shine kyauta da zai ba matan su. almadi kyauta na fili badawa na zahiri maddi wala alla kuɗi ne alla kayan masrufi ne Wala alla sabulu ne na wanki ko wanka ko kaza ko kaza ko kaza wannan su ake cewa mawad ana fahimta yace amma alladhi la yamliku amma wanda annabi ke iko akan sa fa huwa al-mailul qalbiyyi shine karkata na zuciya ai al-hubbu wato soyayya annabi ba shi da wannan iko wa na aisha radiyallahu anha anna rasul sallama kana idza safara aqra baina nisa'ihi na aisha take cewa Allah ya kara mata yadda annabi ya kasance idan zai yi tafiya yana yin ƙuri'a tsakanin matansa dan nan guda tara ƙuri'a ake wacce ƙuri'a ta fada kanta shikenan sai a tafi da ita ina fata ana fahimta ba kana magidanci ka zabi wacce tafi maka kwalliya baka ce da ke za a tafi waccan kuma ko da bata kwalliyan nan ka yi tafiya da ita hakkinta ne ka cuce ta ina fata muna fahimta akwai hanyoyi da yawa da zaka iya yin haka ba tare da ƙuri'a ba ce wannan shekara in na tafi shekara mai zuwa da ke za ne wata shekara ke da ke za wata shekara kuma da ke za haka haka haka haka wannan ma hanya ce amma wacce ta fi sauƙi da kwanciyar hankali yadda annabi ya ƙuri'a ina fata ana fahimta ƙuri'a kuma da salo iri iri ina fata an fahimta za a tafi Kano ne misali daga jihar Kaduna Shi kenan sai a yi kura matan ka guda biyu sai ka rubuta Kano Kaduna sai ka danna takarda ka ajiye ka watsa to kowace ta dauka kuma takardun kwaya biyu za a rubuta ba za a rubuta wai guda uku ba adadin su ake wannan tana dauka Kano to Kano da ke za a Kano Kaduna to Kaduna ya tafi da yara sai mun dauka eh a yin dai ƙura aka yi ba matsala ai wannan ɗin ta sani kuma ba za ka rubuta takardar ba a wani wuri gabansu za ka rubuta takardar tana kallon ka ba za ka kyamta ma wata ido ba shi kenan ka ajiye musu wannan ta ɗauka ma sha Allah to shi kenan ke da kai yana da bi uwar gida ke kuma amarya sai ki kula da yara an sake zuwa zan sake tafiya zan je bauchi to shi kenan sai a sake rubuta bauchi kaduna ana sake watsawa sai ta sake faɗuwa wannan da aka je kano da ita masha Allah rabon gine da ta yi ta ne ana fahimta a saurara wato al'amarin al'amarin mai sauƙi ne an fahimta akwai fahimta tsakanin miji da matansa musamman ma idan mata biyu ne to akwai wasu abubuwa da yawa na tanazuri me ake cewa tanazuri na haƙura da saryar da haƙƙi abin da nake nufi a nan ba haƙƙi da Allah ya baki ki kai tsaye ba a yanzu a wannan misalin da na bada su biyu ne a wurin mijin kuma an yi ƙuri'a an tafi wata Kano ta ci tsakani da Allah wannan ta gida ta san ba zalunci ba Allah ne ya ba wacce aka tafi da ita ta kuma zauna ita ma wannan ba wai ta ji ta ta mu wannan wayo bane kila ma ba ta san tafiya amma kuma tun da ya faɗo da ita za a yi shikenan aka tafi aka zo aka sake yin ƙuri'a tafiya Bauchi ina fata muna fahimta kuma ta cin to wannan da bata ci ba ba za ta ji haushi ba amma sar yadda haƙƙi da nake nufi a nan a nan gurin yana da dama don maslaha ya ce to ke wacce ta an je da ke kano ki haƙura wannan karan ba sai an yi ƙura ba ko in tafi da wancan. misali nake faɗa fa yana da wannan daman amma a lokacin da suke su uku haka ba zai yiwu ba sai an yi ƙura amma san da za a yi ƙuri'ar yanzu wanda aka je da ita kano yanzu banda ita ƙura ana fahimta yanzu guda biyu za su za su yi ƙuri'a akan zuwa ina bauchi an fahimta haka in su hudu ne gwargwado kamar yadda na faɗa muku sannan kuma mutum zai iya rotation yanzu ke ce walbani walbaka in kin gama wannan na je da wannan wata tafiya kuma da ke ce wata tafiya kuma da waccan wata tafiya kuma da waccan ana iya zuwa kan wata kuma lokacin ba da mata tafiya an gane to shi yasa waccan qur'ar ake kife ta akwai baban mu Allah ya sa da rahama ya rasu wani bawan Allah ba sai na faɗa sunan shi ba an gane ko muna muna karatu a Madina a kuma nake ni ne mai gadi ni ne mai gadin gidan an gane ko to kuma shi duk da zai zo matansa biyu a nan a nan kaduna yake ma da zai taho sai ya taho da matarsa guda an gane ko wata shekara kuma sai ya sake zuwa da wata mata haka yake musu ba ƙuri'a yake ba da azumi gaba ɗaya yake a can muna tare da shi ni zan bashi masauki muna tare da shi da nasa da komi iyayenmu ne dan ba yara bane ba dan ya zama duk da su ma matan nasa fi ne misali amma dai yana musu canji ya zo da wannan udi nan shekara kuma wani azumin sai ya zo da wata duka haka yake ta yi masha Allah Allah ya karɓi rayuwar shi da kun ga akwai irin wannan ana iya yin haka amma in an yi ƙuri'a ƙuri'ar nan ya zama tu an yi adalci ba ka zuwa kai mai gida ka tara matanka guda uku ko hudu ko biyu a falo ka ce to za a yi ƙuri'a suna zaune suna jira a zo a yi ƙuri'a ka shiga ɗakan ka fito ka ce tuce amarya ta faɗa ta kiriki za a yi wani gida shi bari sai lokaci kaza wannan zalunci ne ya yi ba gaban su ake yi an fahimta gaban su ake yi kuma su zaɓa an fahimta Allah ya taimake mu to na Aisha kun fi ta fita haka annabi yake shi yasa zaku ji a tafiyoyin sa zaku ji wata ran da na Aisha wata ran da na Hafsa wata ran da wata ummi Salama yanzu ummi Salama ba dai aka tafi sulhu da Rabiya ba kun ga ƙuri'a aka yayi ina sauran matan suna gida ba ta abin yake eh da amarya yake tafiya hmm. an gaya musu ya rika zuwa da wannan ya rika zuwa da wannan ya ce da ya ga dama kuma idan suka dawo kwana biyu hmm. to kin ga wannan hadisin gashi ne yana aiki akan sa zai zo ranar tashin alkiyama rabin jikinsa a shanye ba adalci yake ba daidai bane wallahi a tsoratar da shi Allah ya san cewa Allah madaukakin sarki zai kama shi akan wannan abin da yake rashin adalci kuma zalunci ne wannan wai ya ga dama kai aure ba ganin dama bane aure fa ibada ne wannan ni ina ganin yana daukan auren a matsayin al'ada ne fa auren ya gane ibada ne ba ganin dama bane ha idan ganin dama yake yi me yasa ya take ta akan matan su biyu ya aure mata goma mana ko mata ɗari ai kila zai iya auren mata ɗari in ana auren ya aura mana ko ga abubuwa ne na son zuciya ga wasu mazaje Allah ya shirya mu gaba da wa zallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya adilu baina nisa'i hatta fi maradihi kun jima ga matsalar yace annabi haka ya zauna yana adalci tsakanin matansa har ta rashin lafiyar da yayi alladhi mata fihi rashin lafiyar da ya rasu fa kana yaqulu har ma yana tambayin su aina ana al-yawm yace yau a wani gida nake ma'ana wani ɗakin zan koma a ce gidan wanda gobe wani gida nake a ce gidan juwairiya gobe wani gida kake gidan maimuna haka haka haka haka an fahimta yana tambayan su ma saboda adalci aina ana gadan gobe ina zan koma yau a wani gida nake bai san an kai shi gidan ba fa an kai shi an kai shi gidan wacce take ita ce mai jiki kuma sannan gobe yana tambayan wani gidan zai koma sallallahu alaihi wa sallama wa qila fil hikma an ce a cikin masu hikima suna cewa baitul bila adl sijnun saghir duk gidan da babu adalci to karamin kurkuku ne wannan gidan a su hikima aka suka ce gidan da babu adalci karamin kurkuku ne wa kana mu'azu bin jabal mutazawwijan bi imra'atayn mu'azu dan jabal ya kasance yana da auren mata yana aure da mata guda biyu shi mu'azu dan jabal fa idza kana inda ihdahuma la yashrabu wa la yatawaddau fi bayt al-ukhra idan yana ɗaya ɗakin baya ci baya sha ko alwala baya yi a ɗakin waccan ɗin ba ita ce ɗakin da ba goma za ta yawa sun faɗo a nan gurin ko ba haka bane wani yana nan gidan zai je can gidan ko ba haka bane a ba shi abinci ya narke ba wai haramun ba eh zai ci abinci ya sha wani har yi wankan shi ma ya kaza ya abubuwa nan ko ba haka bane wasu yawa daga cikin masu ma'azu dan jabal saboda adalcinsa baya cin abinci baya shan abin sha ko alwala baya yi a wurin ɗaya. ɗaya gidan da baya ba ta girki sun matauƙitan fi yomin wahid fi ƙa'un sun ma tuwafiyata ne yake so ya ce ya tuwafiyata ya ce daga nan matan nasa guda biyu dukkansu suka mutu a rana ɗaya suka mutu ya ce fi tsa'un fi tsa'uni gamusin ko amwasin a sakamakon annoba kolera da ta kama mutane sham a garin sham amma a ce korona. ya suka mutu a lokaci fa ya ce wannan su fi shigulin mutane suna cikin tashin hankali a wannan lokaci fa hafara lahuma hufratan ya haƙa musu burburansu sun ma'ashama sannan ya ƙuri'a an gane ko shi ashama din nan yayi qur'a ya daraba alqur'a bainahuma tsakanin matan nan nasa guda biyu ayatuhuma tuzu alqabr awwalan wacce zai fara kawa a kabari dan kada ya zama to bai adalci kuna ji ba <laughs> Allah shirye da mu karanta ji Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah